sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya ne gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru El-Rufai ya shaida wa duniya cewar malaman firamaren jihar dubu ashirin sun faɗi wata jarabawar gwaji da aka musu. a bayanin da gwamnan ya yi ya ce darussan da ake yi wa ɗaliban aji hudu a firamare aka gwada malaman a kai amma kuma suka faɗi tuni wannan labari ya tada hankalin jama'a ya kuma haifar da cece kuce a faɗin najeriya yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan matsala da farko mun fara neman ƙarin haske daga gwamnatin jihar kaduna dangane da wannan jarabawa kuma mai baiwa gwamnan shawara kan harkokin yada labarai samuel arwan ya yi mana bayani kamar haka abin da muke bayani a kai shine a shekarar ta gabata a wata firamare a kaduna a rigasa a karamar hukumar gadi abin da ya faru shine an samu yan makaranta dubu ishirin da tara a makaranta ɗaya to a wannan lokacin ita bankin duniya da sauran mutane wadda suke kokarin faɗaɗa harkar ilimi sai suka zo jihar kaduna domin su tabbatar da yancin wannan bayani da muka yi to sun zo suka yaba mana sun gamsu da abubuwan da muke yi to da mai girma gwamna zai mai da jawabi sai yana bayanin cewa har fa yanzu akwai ja a gaban gwamnatin jihar kaduna domin akwai malamai guda dubu talatin da uku aka ba su jarabawa wadda suke ma dan aji hudu to a cikin wannan dubu talatin da uku wanda aka ba su wannan jarabawan guda dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin sun faɗi wannan jarabawa to kaga wannan matsala ce babba to kaji abin da mai girma gwamna ya sanarwa wayannan jami'an kenan ba wai ko ya so ya kaskantar da su malamai bane a jihar Kaduna. To sai gwamna na fadin cewa ya zama wajibi gwamnati ta ɗau matakai a duk iya abin da za a iya yi domin a sake faɗaɗa harkar ilimi a jihar Kaduna. Sannan kuma ya zama wajibi a nemo kwararru wanda za su koyar da ɗalibai. To fa ka ji inda magana yake. Samuel Arwan ya ce gwamnati na da hurumin gwada ma'aikatanta duk lokacin da take so. gwamnati tana da hakki tana da hakki kuma ta bullo da dabaru da wasu hanyoyi da wasu jarabawa wadda za ta yi wa ma'aikatarta wadda ta ba su hakki na kula da ɗalibanta gwamnati tana da wannan hakkin abin da muke son a gane shi ne akwai abin da kira kamar general knowledge irin ka tambaye malami shin yaya sukuwa take wane ne shugaban hukumar efcc wane ne shugaban hukumar firamare ta bai ɗaya ta jihar kaduna duk irin wannan tambayoyin ko kewa malami tambaya kamar da suke malamai da cewa shin menene harkoki na iyaye ga 'ya'yansu guda biyar to duk irin wayannan tambayoyin aka yi domin a gwada kwakwalwarsu a gani suna da kwarewa suna da hazaka ko kuma kwarewarsu na tafiya da zamanin da muke ciki karfa manta muna kari ne ta 21 kuma kamar da ta sani shi kari ta 21 abu ne wanda ya zo da kimiyya da fasaha da sauran fasahohi haka nan wanda ke tattare da ilimi to duk irin wayannan tambayoyin aka yi ba wani abu ne ba ko tozarta ne ba wata jarabawa ne wadda tana da wuyan gaske amma ana son a gwada kwakwalwansu To sai dai ga alama malaman makarantun ba su gamsu da wannan adadi da gwamnatin jihar ta gabatar ba, kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban kungiyar malaman firamare ta jihar audu daitus ambas namban da shi ne girma gwamnan jihar kaduna ya faɗa ba haka ba ne muna cikin wannan kwamiti na wannan jarabawa nan wanda shi gwamnan jihar kaduna ya sa shi shugaban sakataren gwamnati na jihar kaduna shi ke shugabancin wannan kwamiti din ko ba gaskiya ba kuma sun ba ita kungiyar subet kenan na jihar kaduna su je su gudanar da wannan jarabawa ma malamanmu tabbas mun tabbatar da gwamnati mun kuma mun gaya ma mun yarda cewa akwai kalila daga cikinmu wanda ba su da hurumi ba su da dalilin ma a ce suna wannan aikin malantan tare da mu ko ba gaskiya ne mun san cewa aikin malanta aiki ne wanda na koyarwa ko ba gaskiya ne kuma bayan za a ce mutum bai san ma yake ciki ba a ce kuma yana koyar da yaro mun mun goye bayan gwamnati mun ce to mun yarda don kullum ana korafi cewa malaman mu basu kware ba malaman mu basu yi aikin nan ba muka ce to shikenan abin da za a yi shine mu mun gaji da wannan surutu a je a duba wanda bai da hurmi ya zama malami duk abin da aka yi dai muna goyon bayan sa Mr. Ambas ya ce kafin wannan gwamnatin jihar Kaduna ta gayyaci hukumar Open University da ta yi wa malaman irin wannan jarabawa amma sai gwamnati ta ce bata gamsu da sakamakon jarabawar ba. Amma kamin nan gwamnatin jihar kaduna karkashin shi shugaban ilimin jihar kaduna wato kwamishinan ilimin jihar kaduna sun turo open university sun zo sun yi wannan gwadawa ma, ma malaman primary school na jihar kaduna sakamakon wannan jarabawan ya fita amma ba wanda ya fita ya fada ma duniya cewa malaman nan sun ci wancan jarabawa wanda wanda minister of education ko kuma ita open university ta yi ma malaman primary school na jihar kaduna ba wanda ya fita ya fada wannan abu malamai sun fadi ko kuma malamai sun ci ba a'a da aka gama wannan jarabawar sai kawai gwamnati suka ce to su wancan jarabawar da aka yi ba su yarda da ita ba cewa za a je a sake wani jaraba to kaga kowanne ya isa mu ce mu a matsayin mu na kungiyar malamin jihar Kaduna mu ce mu ba mu yarda ba wannan kiɗin tisha ne wannan batun tisha ne tisha uban karatu wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris kuma muna nazari ne kan ikirarin gwamnatin jihar kaduna cewar malaman jihar dubu ashirin sun faɗi wata jarabawar gwaji da aka musu to kamar yadda kuka ji yanzu haka muhawara ta kaure a faɗin najeriya kan wannan jarabawa da kuma yunkurin gwamnati na inganta ilimi sai dai wasu na cewa matakan da aka ɗauka na gwajin ya saba ka'ida farfesa muhammad garba mahuta shugaban sashen koyar da ilimi a jami'ar usman ɗan fodiyo da ke sokoto ya ce tun farko ma karkatacciyar hanya aka bi wajen gwajin uh, tun farko wannan jarabawa da aka yi a kaduna state jarabawa ga ta 'yan aji hudu tun harko jarabawa nan bai kamata a yi ta ba domin idan ana son a gane malaman ga sun cancanta ko ingantattun malamai ne ba jarabawa 'yan yaran da suke karantar ma za a yi musu ba domin akwai hanyoyi da yawa da masana ilimi masana harkar karantarwa suka fitar ko kuma suke ba da bayanin cewa a bi su domin a gane malamin ya cancanta ko bai cancanta ba ba a koma cikin aikin da yake yi ma yara sannan a ce ta nan ne za a gwada kwarewar shi a gano ya iya ko akasin haka ba amma yanzu su da suka yi wannan aikin na 'yan aji hudu bai isa ya auna cewa su kwararrin malamai ne ko ba kwararrin malamai ba ne akwai abubuwa da yawa da zai iya sa ko zai iya zamo dalili ko dalilai da ya sa suka kwaɗi wannan jarabawa. Mun tambayi farfesan kowane tasiri wannan faduwa zai yi wa malamai a Kaduna da ma Najeriya baki ɗaya. A wannan faduwa da suka yi jarabawa da bayyana su da aka yi sun haɗi jarabawa 'yan aji hudu ya ba tarayyar Najeriya bakin suna. Domin Kaduna ka sani kamar a ce cibiya ce ta najeriya ko cibiya ce ta arewa so idan har a kaduna state an samu malamai aka ce ba su kware ba to yana iya ba da huskar cewa malamai a najeriya ba kwararri ba ne na primary school ya shahi jihohin arewa ya shahi jihohin kudu don haka ba wai kaduna state ɗaya abin da ya shahawa don haka wannan wannan wannan illat ba 'yan malaman kaduna ɗaya shahawa ba ya shahi malamai na najeriya duka Shehu malamin ya ce ta yiwu tun farko wasu daga cikin malaman ba ƙwararru aka ɗauka ba, ko kuma waɗanda suka samu horon da ya dace. Tun farko amma duba shin ɗaukar su tun da an ce sun haɗu jarba, shin an duba tun farko ɗaukar da aka yi musu ɗaukar ƙwaraita, shin malaman ga tun farko sun cancanta ma a ɗauke su a ba sunan malamai. Eh, don sun cancanta don yanzu yana yi wa waɗanga malaman da aka ɗauka aka ce sun haɗi jarabawa yana yi wa tun farko ba ho malamai ne ƙwararri aka ɗauka ba iyaka kila wani ne ya gama secondary school wasu 'yan siyasa sun, sun, ce a mai galihu a ɗauke shi aiki tunda akwai malaman da ake ɗauka ba wai sun karanci harkar karantarwa na ba ba ƙwararri na ba iyaka wasu ma su ko gama secondary school ba sai a ce a ɗauke su aiki to yana yi wa ire-iren waɗanga ne suka fi yawa daga cikinsu. su don haka idan tun harko an ɗauki mutum bai kware ba to aka ce ya faɗi jarba yan aji hudu to ba a cewa wai malamai sun faɗi jarba wa ba zai iya sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma mu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya. Thank you.